بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد yau muna 29 ga watan sha'aban wato wanda ya zo daidai da 24 ko da biyar ga watan march ga watan april ashirin yau insha Allahu za mu fara gabatar da tafsirin alkur'ani na wannan shekara ta 1441 wanda za mu tsaya ko za mu tashi da cikin muka kwana cikin suratul baqara aya ta 142 sai kullu sufaha'u na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السلام السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شقر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شقره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين Allah subhanahu wa ta'ala a cikin waɗannan ayoyi da al’amma ya karanta mana yana gaya mana wani abu da zai faru kuma ya faru kuma Allah ta'ala ya ba da labari cewa idan wannan abu ya faru to za a samu wasu wawaye daga cikin mutane waɗanda za su dinga tambaya a kan faruwar wannan al'amari Allah subhanahu wa ta'ala ce sayaqulu sufaha'u lalle wawaye sakarkaru dinan nasi daga cikin mutane ƙulu za su dinga cewa ma wallahu me ya juyar da su an qiblatihim allati kanu alaiha barin alƙiblar da suka kasance a kanta kul ka ba su amsa ka ce lillahi al ka ce gabas wal maghribu da kuma yamma duka wata gabas da duka wata yamma lillahi ta tabbata ga Allah yahdi man yasha'u Allah yana shiryar da wanda ya dama ila siratun zuwa ga tafarki mustaqimin madaidaici kazalika Allah ta'ala yace haka nan ja'alnakum muka sanya ku ummatan kuka zamo al'umma wasatan wacce take kunshe da adalci wacce take matsakaiciya al'umma kuma adala litakunu shuhada a alan nasi domin ku kasance ku shaida ne akan mutane ya yakuna rasulu shi kuma manzo ya kasance alaikun shahidan mai shaida a kanku wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta alaiha mu sanya alƙiblan nan da ka kasance a kanta ba illa li Adama. sai domin mu san man yattabi'ur rasula wane ne zai bi manzo mimman yanqalibu ala aqibaihi daga wanda zai juya akan dugadugansa kin ka dallaka bidatan lalle ta kasance mai nauyi ce illa alal ladzina hadalla fashi akan waɗanda Allah ya shiryar da su su ne ba za su ji nauyin wannan canji ba wa ma kana Allah imaninku. Allah bai kasance zai tozarta imaninku ba inna tabbas Allah ta'ala shi ga mutane ra'ufun mai rangwame ne rahimun mai jin kai ne Allah mai rangwame ne mai jin kai ne kaduna la waje wajhika fi sama'i Allah ce lalle muna ganin juyawar fuskarka fi sama'i zuwa sama falal walliyannaka qiblatan farbaha lalle zamu juya ka zuwa ga alƙibla da kake yarda da ita don haka fa walli waje haka ka juyar da fuskarka shafarar al-masjid haram zuwa ga jihar masallaci mai alfarma wa aisu ma kuntum duk inda kuka kasance ya ku al'umman annabi fa wallu ku juya fuskokinku shatarahu zuwa jiha ko zuwa inda masallaci mai alfarma yake wa innal ladina utul kitaba lalle wa inda aka bawa littafi la na lalle suna sanin annahu al-haqqu cewa wannan gaskiya ne bin rabbihim daga wajen Allah mahaliccinsu. wa mallahu bi ghafilin Allah bai kasance mai rafkanuwa ba amma ya amalun gabarin abin da suke aikatawa yana sane wala in atayta allazina utul kitaba lalle da ka zo wa ma'abota littafi bi kulli ayatin duk wata aya ma bula taka. ba za ka taɓa bakin ƙiblaka ba wa ma an ta bi in ƙiblaka ho kuma kai ma lalle ba ka kasance za ka bi ta alƙiblan ba wa ma ba'duhum bi tabi'in ƙiblaka abin. haka nan shashin su ba su kasance masu bin alƙiblar shashi ba wala in a ahwa'ahum lalle da za ka bi son zuciyarsu din ba'ad ma ja'aka min al-ilmi bayan abin da ya zo maka na ilimi innaka idan lalle kai da ka kasance a yayin nan da zalimina kana cikin waɗanda suka cuci kansu waɗanda su ne ayoyi da al'amma da karanto mana malam ibn kafir yace a sufahau da Allah ke sai kullu sufaha'u to suwa ake nufi da sufaha'u yace mushriku arab wasu ce abin da ake kira sufaha'u anan su ne waɗannan mushirikai na larabawa waɗanda suka yi fito na fito suka tawaye ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka da hujjar cewa su ba za su bi shi ba wakila a habaru yahud wata kuma aka ce a habaru yahud wato manyan malaman yahuda ake nufi da suka ha'u a nan wakila almunafiquna wasu kuma suka ce ana nufin munafukai wato ɗaya daga cikin waɗannan ɓangarori guda uku su ne Allah ya kira wawaye sai ma lace wal ayatu qamatun fi haula'i kullihim sai duk ayan ta haɗa dukkan waɗannan ɓangarori guda uku sai aka sai ulu Faha'u sai ku cewa wawaye daga cikin yahudawa ko wawaye daga cikin mushrikan larabawa ko wawaye daga cikin munafikai ko dukkaninsu su uku minan nasu Allah yake a cikin mutane suke dama da wa nasu man yaqulu amanna wa minan nasu wa minan nasu daga cikin mutane ne malam bara'u bin azib ya rawaito mana daga cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi a kan Imam Bukhari ya fitar da shi ne lamba ta dubu hudu da ɗari hudu da tamanin da shida da Musulun mai lamba ta ɗari biyu da ashirin da biyar yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salla ila baitul maqdis sittata ashar shahar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah yana kallon baitul maqdis har wata goma sha shida aw sab'ata ashar shaharan wata wayan wata goma sha bakwai bayan hijira annabi yayi yana sallah yana kallon baitul maqdis wa kana yu'jibuhu an takuna qiblatahu qibla kuma abin yana burge shi ko yana kayatar da shi ko yana sha'awa ko yana marmarin a ce ya koma kallon ɗaki mai alfarma wa annahu salla awwala salatin sallaha salatin asri to sallar farko da ya sallar la'asar wa sallama ahu qaumun wasu mutane da cikin sahabbai suka yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kharaja rajulun mimman kana sallama ahu sai ɗaya daga cikin sahabbai wanda ya salla tare da annabi kamar marra ala ahli al-masjid wa hum sai ya wuce wani masallaci ya tarbi sun yi ruku'u fa qala sai ce ashhadu billah na shaidar har ga Allah laqad sallaitu ma'a annabi sallallahu alaihi wasallam na yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala makka muna kallon makka fadaru sai suka juya kama hum alal baiti suka juya suna kallon ɗakin Allah wa kana allazi qad mata alal qiblati wanda kuma ma ya riga ya rasu akan waccan alqibla qabla an tuhawwala alal baiti kafin a juya ta a koma kallon ɗakin Allah rijalan kutilu suka ce waɗanda an kashe su walam ba ma kulu fihim mutum da zamu ce game da su ba fa anzalallah Allah ya saukar da aya wa ma kana Allah li a imanakum Allah ba zai so da ta imaninku ba imaninsu anan shine sallar da suka yi ta wata goma sha bakwai ko ta wata goma sha takwas suna kallon bankin makadisi Allah ya ce ba zan tozar imaninku ba wannan sallah anan an kira sallah imani saboda sallah ita ce tushen imani bayan tauhidi abin da ke kara tabbatar da sallah shine wato wato imani inna Allah bin nas lalle Allah ta'ala ya tabbata da mutane na ra'ufur rahim mai rangwame ne kuma mai kai waɗannan sunayen Allah ar rahim sunaye ne da kike nuna tausayin Allah da jin kan Allah da rahamar Allah da gamammiya faɗiɗiya yalwatacciyar rahamar Allah ga kowa da kowa da kuma keɓantacciyar rahamar Allah ga muminai wa kana bil mu'minina rahima haka waɗannan sunaye na Allah za mu kira Allah da waɗannan sunaye ar rahim sannan za mu siffanta Allah da waɗannan siffofi guda biyu a wata atuwar rahama sannan kuma za mu tasirin waɗannan sunaye guda biyu a yadda muke gudanar da rayuwarmu don da ba don rahamar Allah da jin kansa da kawai kansa da afuwarsa da kirkinsa da yafiyarsa ba da bala'in da muke gani ninkin ba ninkin za mu gani amma Allah da yake ar-ra'ufur rahim ne ga ya kawo sassurci ta wani guri ko da an samu jarabawa ta wani bangare an samu cikina ta wani bangare sai ga Allah ya kawo sauki ta wani bangare kuma wannan ita ce rahama ta Allah subhanahu wataala haka wani hadisin ya zo ke cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli zahawa baital baitul maqdis annabi yana yin sallah zuwa ga baitul maqdis wa nazara ila sama amma yana yawan duba zuwa ga sama yantajiru amra Allah yana jiran umarnin Allah a bashi dama ya juya fa anzalallah qadna la tuqribu wajhika fis sama'i lalle mun ga juyawa fuskar a sama Wasu annabi yana son Allah ya canza masa alƙibla qibla daga baitul maqdisi ta koma ka'aba domin dama waɗannan masallatai guda uku masu alfarma masallacin ka'aba wanda annabi ibrahim da ɗansa annabi Isma'ilu suka gina wa iziyar sa Ibrahim al-Qawaida baiti wa Isma'ilu sannan na biyu sai baitul maqdis wanda an ce annabi Ishaq ne shi kuma da ƴaƴansa ya gina shi daga baya lokacin annabi Suleiman ya ƙara jaddada ginin sa sai zama shine masallaci na biyu da aka gina sai kuma masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda annabi da sahabbai suka gina al-masjidin nabawi sai ko masallacin ƙuba wanda shi ma annabi ne ya gina da sahabbai sai zama waɗannan masallatai guda hudu su ne masallatan da aka ware su aka ba su wata daraja aka ba su wata kima aka ba su wani matsayi to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake maka zai iya haɗa masallatan guda biyu ya kalle su a matsayin kibla ya kalli ka'aba sannan lokaci guda kuma ya kalli bankin hadisi amma lokacin da dawo maka ba yadda za a yi haɗi jin yayyo domin wannan yana nan farin wannan yana nan farin sai ya zama ya ci gaba da kallon baitul maqdisi da umarnin Allah domin da ba da umarnin Allah ne, Allah ba zai jira a bashi umarnin canzawa ba shi yasa Allah ta'ala ce qul lillahi al-mashriq wal maghrib ce al'amarin ba wai na mutum bane al'amari ne da Allah inda Allah yake so a kalla ko ina ne sai a kalla domin dukkan wani yamma da dukkan wani gabas domin Allah ya mana wasu ayoyi cewa gabas ɗin ma tana da yawa yamman ma tana da yawa rabbul mashariq wal magharibi a wasu ayoyi yace rabbul mashriqaini wa rabbul magharibaini a wata ayi yace rabbul mashariqi wal magharib wato Allah ta'ala shine mai gabas guda ɗaya, mahalicin da ke da yamma ɗaya sannan mahallicin gabas biyu yamma biyu sannan a wata ayan ce gabas da yamma da yawa wanda masu ilimin sanin jujjuyawa duniya da yadda Allah ta'ala ke gudanar da al'amarinsa su za su gane ne ake nufi da gabas guda ɗaya da gabas guda biyu da gabas da yawa da yamma guda ɗaya da yamma guda biyu da kuma yammaci da yawa wato yamman ma tana da yawa wannan wata birgewa ce da wata ƙasaita da wata isa ta Allah subhanahu wa ta'ala barka Allah ta'ala yace ba wai juyawa a kalli gabas ko a kalli yamma ko a kalli kudu ko a kalli arewa ba ra'ayi bane ba ko fahimta bace ba ko mazhaba bace ba dariqa bace ba kungiya bace umarni ne na Allah in Allah ba da umarni kuma wannan umarnin na Allah ya tashi da ra'ayin wani ko fahimtar wani kawai abu umarnin Allah ta'ala haka Allah ta'ala yace sai kullu sufaha'u sanu wawaye in an ce wawa shine wanda yake da wato rashin fahimta a cikin kwakwalwarsa ne ma'anar safihi wawa ko sarkare wala muwala kuma lafi allati ja'ala lawa lakum kiyama saboda haka ne wanda akwai rauni a kwakwalwarsa amma raunin anan ba ana nufin mahaukata bane ko sarkar ba bane su suka wawantar da kansu suka shashantar da kansu suka kuma mayar da kansu baya ashe duk karatunka duk iliminka duk ke idan ba a kan ƙur'ani kake a sunnar annabu ba to kai wawa ne wanda duk ilimin nan na yahudu Allah ya kira su wawaye duk ilimin nan na nasara Allah ya kira su wawaye duk ilimin nan ga wato su waɗannan munafukai suke takama suna da shi da wayo da wayewa da sanin juyawar zamani Allah ya kira su wawaye haka nan shirkan nan da suke ga su masu wayo ne ko su wayayyu ne su ma Allah ya kira su wawaye ashe kalman wawa bayan kalman ta asali da ake kiran wanda hankalinsa bai gama haduwa ba tunaninsa bai gama birin kasa ba rayuwarsa ba ta gama sarkuwa ba bai hau su keli ba wanda ana kiransa wawa irin wawa na shari'a akwai kuma wawa na fatarci wanda ya bin Allah da manzansa ko yake wa Allah da manzansa tambayoyi yake ganin gazawar wasu alkamari da Allah ya kawo wannan shi ma ana kiransa wawa saboda haka Allah ta'ala ce sai kullu sufaha'u minan nas sanu wawaye daga cikin mutane su waye wawaye daga cikin mutane waɗanda su ta kai wato ya zama Allah ya bada umarni su kuma su dinga tambayan zai matsayin wannan umarni da aka ba su ko kuma ne matsayin wannan doka da Allah ta'ala ya bayar ta cewa a kalli al-qibla wallahi al-mashariq wal maghrib ba su wannan amsa sanan ya hadiman man ya sha'u Allah yake shiryar da wanda ya ga dama sai ke man sha'u wato wanda Allah ya ga dama sai shirye shi ashe shiriya a hannun Allah take wannan aya ta nuna mana cewa shiryar da mutane zuwa ga farki madaidaici ba aiki ne na mutum ba duk da mu ga shirya ta zo da ma'anoni da yawa a cikin alkur'ani daga cikin ma'anonin shiriya da alkur'ani ya kawo mana akwai ma'anar tukuzumi da ta shafi kowa da kowa allazi a'ta kulli shay'in khalqahu thumma hada wannan shari'a ce da Allah ya yi wa dukkan dabbobi masu haihuwa da masu yin kwai masu cin nama da masu cin tsirrai masu rayuwa a ruwa kawai in sun fito tudu sun mutu da masu rayuwa a tudu kawai in sun shiga ruwa sun mutu da masu rayuwa a ruwa da tudu da masu tashi sama da tsuntsaye da masu jan gindi da masu kafa biyu da masu kafa hudu da masu jan gindi da masu kai da masu haihuwa da masu tashi da masu fikafiki duk waɗannan halittu na Allah ta'ala Allah shi yake shirya da su akan yadda za su rayu da yadda za su gudanar da rayuwarsu sannan na biyu kuma Allah subhanahu wata'ala ya kirawo wato shirya da yake wa mutane zuwa ga tafarki madagici cewa innaka da tahdi ila siratul mustaqim صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله muke rokon Allah ihdina siratal mustaqim Allah ka shige mu ta farki madaidaici sai Allah ta'ala anan yace ya haji mai ya sha'u Allah yana shirye da wanda zai ga dama ila siratal mustaqim zuwa ga tafarki madaidaici kuma yace laysa alaika hudahu walakin Allah yahdi man yasha' innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kuma yace annabi wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim wannan shine hidaya na bayani da dilala hidayatul bayani wa dilala shine annabi ya bayyana maka abin da Allah yake so kuma ya shiryar da kai ta hanyar yi maka bayani dalla dalla akan abin da Allah yake so to kuma sai hidayatul tawfiq wal ilham sai kuma Allah in ya ga dama sai ya shiryar da kai sakamakon sauraron wannan bayani da annabi ya maka amma ko ka saurari bayanin da annabi ya yi idan Allah bai sa maka shari'a ba sai ka zama baka amfana da wannan shari'a da Allah ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za mu ga akwai wanda annabi ya musu wa'azi sama da shekara goma amma ƙarshe suka zo suka yake shi suka mutu kafai a shekara kenan shari'a su hawa hawa ce hidayatul bayani wa dilala su ce wacce annabi yake wa mutane bayani ya shiryar da su ta hanyar nuna musu gaskiya da kuma dora su akan ta akwai hidayatu tawfiq wal ilham Allah ya maka muwafaqa ya shiryar da kai ka bi akwai kuma hidaya ila jannati ila nar sannan za a shiga aljanna kuma kama an samu shiriya daga Allah saboda haka ba za ka shafa alhamdulillah allazi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah aljanna za su ce mun gudu Allah da ya shiryar da mu zuwa ga wannan da ba don Allah ya shirya da mu ba ba mu da wata dabara ko azanci da za mu iya shiryar da kanmu zuwa ga wannan don haka Allah ta'ala ce shi yake shiryawa zuwa ga tafarki mu Sai shi sai ce waka zalika ja'alnakum ummatan wafaqan Allah ce haka nan muka sanya ku ko muka mai da ku ummatan kun ta al'umman annabi ummatan kuntum khayra ummatin ukhrijal lin-nas ku ne mafi alherin al'umma kalmar al'umma a cikin alkur'ani ta zo da ma'anoni guda hudu ma'ana ta farko an kirawo ta da ma'anan lokaci wadda kara da ummati ana unabbi akan bi sai ya tuna bayan ummatin ai ba da wakati bayan muddatin zama. zaman nan kalman umma in baka fassara ta da lokaci ba ma'anar ba za ta fito sosai ba za ka nan kalma sai da ta ummati aka rubuta amma kuma sai ka fassara ta da lokaci sannan ummatin takan zo da ma'anan jama'a wasu suka gabata inna waje aba'ana ala ummatin ala adikin wa dinin mun same su akan wata al'ada da wani addini mu ma sai muka gaje su akan wannan al'adar da wannan addinin kaga nan al'adar mutane da addinin su sai aka kira shi ummatin aka kira shi al'umma sannan mutum daya kai kaɗai bayya shi ma ana kiransa umma da Allah ta'ala kira annabi Ibrahim yake ta ku kana ibrahim ummatan wahidatan inna ibrahima kana ummatan wahidatan ummatan ko inna ibrahima kana ummatan an ibrahim ya kasance al'umma ne a shi kaɗai ne amma akin allah ya kira shi al'umma kai kaɗai ne ya wanda ya duba tarihin annabi ibrahim yadda yadda ya shiga da kace da abubuwan da suka faru a zamaninsa ya cancanci a kira shi umma annabi ibrahim ya kasance umma ne hmm? kaga anan wani girma ne na musamman sannan kuma akwai jama'a taron jama'a shi ma ana kiransa umma kamar da Allah ta'ala ya faɗa anan al'umman annabi ne amma sai ka kira ta umma kuma annabi ya ce ummati ummati sa tasbiku ummati ita ma al'umman annabin za ka iya sa ta kashe biyu akwai ummati da'awa akwai ummati ijaba akwai al'umman annabi wacce ta karmsa kiransa a kuma al'umman annabi wanda ba ta amsa kiran annabi ba ba ta al'umma annabi ce amma ba ta karɓi saƙon annabi ba su ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai nafsu muhammadu biyadi la yasma'u bi min hadhihi umma yahudi wala nasrani thumma mata lam yu'min bi illa kana min ashabin nar ita na rutse da Allah wanda rayuwa ta take hannunsa babu wanda zai ji ni cikin wannan al'umma ko bai hudu ne ko bai nasara sannan ya mutu bai yadda da abin da ana aiko ni da shi ba face sai ya tabbata kan wuta ashe kenan da gabas da yamma da kudu da arewa da ko'ina yanzu ana cewa al'umman duniya ta kusa kaiwa kusan biliyan takwas wannan biliyan takwas da suke rayuwa a faɗin duniya kun sama haka ko ƙasa da haka inda wannan kiyasi ne ba dole ya zama daidai wa daidai ba dukkaninsu al'umman annabi ne to shi ana kiyasta waɗanda suka karɓi saƙonsa da kusan biliyan biyu yana akwai ummatu da'awa biliyan kusan shida akwai ummatu ijaba biliyan biyu ma'ana waɗanda suka amsa suka yadda bu'adin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah annabi Muhammadu manzon Allah ne wanda su ake kira um, al'umman annabi wacce ta karɓa al'umman annabi ko wacce ba ta wasu ne sauran waɗanda suke bi ragowar addinai wato kamar yahudu da nasara da maguzawa da sauransu waɗanda su ma an aiko musu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam akan su taho su haɗu da mu wa Allah shi kai kuma wannan da zai rushe imani da annabawan da suka yi imani da su ba kamar mu a musulunci ba za ka zama musulmi cikakke ba sai ka yadda annabi isa bawan Allah ne manzan Allah ne ɗan Maryam ne sai ka yadda kuma na Maryam wata baiwar Allah ce da Allah ya nuna wata mu'jiza ta halitta sai ka yadda kuma annabi Musa annabin Allah ne manzan Allah ne wanda suka yi magana da Allah sai ka yadda da dukkan annaba wanda suka gabata la da farin daina hajjin da sulhi ba za mu bambanta tsakanin wani manzo da wani ba duka mun amince mun yarda da su duk mutum ya da wannan sannan ake kiransa musulmi a musulunci kaga a shekin nan al'umman annabi ta zama ummatan ta lace wasafan alwasatu yana iya faukan mafi daraja mafi cewa ah, min ausatsi masu ike muna ahalikum hafizu ala salawatu wasu salatul wusta wusta anan mafi tsada wata al'umma annabi su ne mafi daraja sannan wasu yakan zo da ma'anar tsakiya tsakatsaki wato al'umman annabi su a tsakiya suke ba su guluwi ba ba su jafa'i ba ba su wuce gona da iri ba ba su kasa gona da iri ba a cikin komai wannan su ne al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam wanda gona da iri ba sa kasa gona da iri al'amarin yana tafiya ne wato wato abin nan ah, da da daidai daidai ba su shigi ba sa kuma kusa gona da iri ba sa kasa gona da iri wanda ita ce al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to kaga idan muka ɗauki kalmar wasu da ma'anan al'umma wacce kike a cikin komai nata ba ta shishigi kuma ba ta kasawa akwai kasawa shine ka kasa kaiwa inda aka ce akwai kuma shishigi shine ka wuce inda aka ce ka tsaya al'umma annabi an sufanta ta da cewa a cikin komai nata yanzu ka ɗauko littafin ke wasiƙiya za ka ga a cikin wajen ƙarshen littafin ya yi ta kawo awo tsakanin wato al'umman annabi yadda al'umman annabi take tsakatsiki a cikin sauran al'ummatai haka ahalin suna suke tsakatsiki a cikin sauran ƙungiyoyi da kuma kira sannan mun ɗauka mafi tsada haka ne al'umma annabi ta fi kowace al'umma tsada ta fi kowace al'umma girma ta fi kowace al'umma daraja don haka waɗannan abubuwa duka an same su al'umma annabi suna da wannan wato sifa ɗin guda biyu ta wasu da ma'anan tsakaɗiki da kuma wasu da ma'anan masu tsada ko masu daraja ko masu girma wannan duka zai iya shiga ciki annakum ummatan wasatan kunu shuhada a alan nasi tunda Allah ya wanke al'umma kafin a karɓi shaidarka sai an ɗora ka a sikeli tukunna an yadda cewa ka cancanci ka cika shirkin ba da shaida shi wanda zai ba da shaida a karɓa shine wanda alwal adalu a zama adali ya kaci abin da malamu musulun hadisi kan fara game da adali da bai sanubu ka ba'ira a wata ke sa irin saba'ira ta ba za a kira mutum al'adali ba wato wanda za ka fi shaidarsa ba ka zama al-muslim العاقل البالغ الطالب من الفكر من الأوصاف الخسيسة وبما يخل بالمروءة فذاك زمو عاجلي بذاك الشيء أكم ونبع هو الدنيا هو الظاهرة هكذا المسلم مسلمين كده العاقل من البالغ كتاب لك السالم من الفسق كاكو بس بجعلك كفاسقنش sannan kuma wa bima yakhlu bil muru'ati sai ka nisanci abin da yake zubar da mutunci sannan ne wato kake ta sharɗin nan na farko da za a kira ka adil sai Allah ya kira al'umman annabi adilai sai ce litakunu shuhada a alanna domin ku kasance shaida akan mutane wato al'umman annabi ita ce za ta ba da shaida akan mutane wannan na tabbatar a wani hadisi da Imam Ahmad ya rawaito Bukhari ma rawaito cikin sa yace yudu anuhu yawm qiyamati za a kira annabi nuhu ranar alkiyama fayu ƙalu lahu sai a ce wa nuhu hal ballaka ya kai annabi nuhu alayhi salam ka ku isar da karko fa ya qulu na'am sai ce ya isar fayu da alƙaumuhu sai a ce su ina mutanen annabi nuhu fayu ƙalu lahu hal ballakum shin nuhu alayhi salam ya kawo muku saƙo fa ya qulu na ma a min nazirin ce mu duk da sanin mu babu wani mai wa'azi da ya zo mana wa ma atana min ahadi mu ga kowa ba ji wa Allah irin wannan lamari annabi ya zo shekara kusan dubu yana muku aji kun tsada kuma a tambaye ku ku muku ga kowa ba kaga wannan wani abu ne kai tsalo da notin ban ya shahadu laka sai Allah ya ce to shikenan kai nuhu ka ji mutanen ka sun ce baka je ba waye shaidu ka akan ta je zuba kusa mai adalci Allah fa ya san ya je kuma su ma sun san ya je mu ma mun san annabi nuhu ya je don Allah da ya fi kowa a gaskiya gaya mun da faru amma saboda kada a ce ainihin alami a cikin kado bala a ana nazirin fakar zabuna fakin suna su ce to wanda sai su ce su ba ma wanda ya zo musu sai ce man ya shahadu da kafai kolin muhammadu wa ummatuhu waye shaida ka ya ce muhammadu da al'ummarsa duk ta kwashe labarin duk abin da gudanar tsakanin mutane musu qala wa kadhalika qawluhu wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan wannan shine ma'anan na ya ku al'umma masu adalci qala awul wasu al'adalu sai ce ma'anan wasu anan shine adalci wai auna sai a kirawo al'umman annabi fa tashhadu lahu bil balagi sai ta ba da shaida akan annabi nuhu ya ƙi da sako sun ma ashhadu alaihim sannan kuma ya ba da shaida a kansu wannan shi ne abin da ya zo a cikin musulman na al'imamu ahmad sannan alasu yake cewa a tekin na mutum na zo madina ba wa ha sai na dace wa kadwaka a jiha maradun ana cikin rashin lafiya ba hun ya mutu na motar zari'an ana famtuwa a lokaci kamar ne inda aka shiga a wannan lokaci da wannan annoba ta zo covid-19 ake ta mutuwa a duniya yace to ni ma na zo sai na dace lokacin ana wani ciwo a madina ba shi ana yin ciwo a madina ana mutuwa wani ya mutu da matan zari'a ana ta mutuwa wato kiri kiri mutuwa ba kan gudu fajalastu ila umar bin khattab sai na zauna kusa da sayyidina umar kuma bi jinazatun sai aka wuce da wata jana'iza ta wani mutum da ya mutu fa usni ala ha khairan sai aka yabi wannan mutum aka ce waye mutu aka ce wada Allah sarki bawan Allah shi ne ya mutu Allah sarki kullum da shi ake kaza ya duba mai lafiya ya ciyar da abinci ya sadaka da shi ake kamsu salawata ake juma'a ake idi jama'a suka ta faɗar abin da wannan mutumin da ya mutu yake yin alkhairi fa qala sai ce wajabat mutum da Umar yace ta tabbata kuma marka bi ukhra sannan aka wuce da wata gawar usni alaiha sharran sai jama'a suka ce waye wannan ya mutu aka ce ai wannan suke amma dai wannan ai mutumin nan shi kullu a cikin rigima yake da mutane su lakin wancan shi kudin wancan zagi wancan maru wancan da shi wancan yi rigima da wancan ci cikin wancan ala umar wajaba kuma yaji duk an ruɗe ba wanda ya faɗi abin kirki a kansa sai ce wajaba qala abul aswadi ma wajabat ya amiral mu'minin sai ce ya amiral mu'minina menene ya tabbata qala qultu kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayyuha muslimin shahida lahu arba'atun bi khairin adkhalahu Allahu aljanna mutum aka samu mutum ya mutu aka samu mutum kuɗin musulmi na ƙwarai suka ba da shaida waɗanda suka san shi don mafi yawan masu ba da shaida akwai ƙarya a cikin shaidar duka biyun shaidar suka da shaidar yabo in ta zama business idan kana son mutum ko baka san abin da yake ba sai ka zo ka bada shaida ta ƙarya a kan ka wanke shi haka kuma in kana kin mutum ko baka san da yake ba yana mutuwa sai ka zo kana faɗi sharri a kansa na ka shaida guda biyu wacce ba a gina ta don Allah ba ta yabo da ta suka wannan shaidar duk ba za ta yi amfani wanda ya mutu don wanda suka yi. su saka san zuciya a cikin bashi da su ba adalai ba ne wanda wani zai mutu saboda abokinsa ne saboda ɗan ƙungiyar su ne ko ɗan jam'iyyar su ne ko kuma saboda ɗan ƙabilar su ne ko ɗan garin su ne ko ɗan yaran su ne kawai sai ya zo ya ci gaba da wanke shi yana faɗa abin kirki a kansa wanda ta rutsa shi bai kirkin ko ɗaya ba kaga wannan abin shaida zurci haka kuma wani wani zai mutu kawai sai ka faɗi sharri a kansa amma in ka shi ka faɗi sharrin guda ɗin da kake shaida yayi ce maka haka yaji ana faɗa to kaga wanda shaidar zurce ka soke shi bisa ƙarya wannan kuma ka yaje shi bisa ƙarya waɗanda ake so su ba da shaida a kan mutum na suka da na yabo wanda suka zauna da shi suka fahimci rayuwarsa kuma da suka tashi suka yi adalci ƙauna ko ƙiyayya ba ke tasiri cikin shaidar da suka bayar ba waɗannan su ne Allah ke da su kuma su ne adalai amma ragowar duk shaidar zurne, ne an alƙiyama an ci kusa tashi da zuru za ta yawa mutum ya ta wanke abin da bai sani ba ko ya kasu kan abin da bai sani ba ya ta ce a kunna wasu salatatun sai muka ce ko da ku mutum biyu ne uku ne suka ba da shaida a kan mutum za a iya karɓi shida a kala wasu salatatun ce eh ko da uku ne za a iya karɓi shaida su kunna wasu nani haka ko da biyu ne za a iya karɓi shaida mutum biyu Allah ma Allah ce wasu ne bu shahidi min In ce wasu hadisi su kallam na salu an wahid sai muka tsaya da kaman mu mu tambayi annabi in ɗaya ne ya zaɓe ba wannan imam Muhammad ya rubuta shi da Imam Bukhari a kuma kuwa ita an eh, a cikin sahih al-Bukhari da Muslim da suke fara tabbatar da haka za ka shi sa Allah ta'ala ce kazalika da annakum ummatan wasatan litakunu shuhada alan nasi wa yakuna rasulu alaikum shahida Allah ce wa ma ja'alna qiblata allati kunta alaiha mu sanya wannan alqibla da ta kasance a kanta ba wato wacce ta kasance a kanta da farko illa li na arama mun yi haka ne domin mu bayyana dama Allah ya ya sani sanin Allah azali ne kaman Allah ce li alama wato linubhira kenan mu bayyana wanda ma bai sani bai sani amma shi Allah dama ya riga ya sani da aka fasa wannan aya ka ce na alama sai dan na sani idan kama Allah bai sani ba sai daga baya zai sani ba haka ake nufi ba wannan yana nuna ilimin Allah ilimi ne da ya haɗi ɓangarori guda takwas na farko ya alamu ma kana wai alamu ma ya kunu wa malam ya kunu Allah ya san abin da ya wuce ya san abin da ake ciki ya san abin da zai zo gaba ga uku kenan sannan ya alamul mustahilat abin da yake ba zai yi a hankali ba Allah ta shi wal mumkinat da abin da zai iya yiwa wal wajibat abin da yana yiwa da yana yiwa Duk da suna cikin ilimin Allah sannan ilimin Allah subhanahu wa ta'ala da masbuqin bi jahlin da jahilci da karace shi ba wala hukm bi siyani sannan kuma wato ba zai ruskuna nisyan wato mantuwa ba sannan ya alamu zawahir al-umuri ya san duk abin da ke fili ko fawatsilul abin da ya tsuya wani koyayyen abu da wani bayyanannen abu da abin da ya wuce da abin da ake da wanda zai zo da abin da ba zai yiwu ba da wanda zai iya yiwa da wanda yake wajibin yiwuwa shi wannan suna cikin sanin Allah sannan ilimin Allah jahilci bai gabace shi ba kuma mantuwa ba za ta riske shi ba subhanahu wa ta'ala sannan ba shi da iyaka a haɗa bi kulli shay'in ilma wa ahsa kulla shay'in qadda zaka wannan shine ilimin Allah haka in ka zo nan lali na alama suka ce dan mu bayyana ko kuma dan mu dan mu tan a sani na fili ko bayyanar da shi a fili bi yattabi'ur rasula wato wa zai ba annabi ashe wannan jarabawa ce kawai Allah ya cewa a juya nan a juya nan ba wai a juya nan a juya nan din bane a wa zai ba annabi duk inda annabi ya ce a juya a juya a ji shi kuma zai kangare wa zai yi tawaye wa zai yi tambayoyi da su aka ce ai kaza yau aka ce ai kaza gobe sun da a ciki wanda yace ai kaza din yau sai yace ai kaza gobe yace ai kaza jibi sai ai kaza ɗan bi ne kawai za ka ba 'yan tambaya ba ne yasa aka ce ni kaza a'a wanda ya sa a yin muke duba ba abin da aka sa a yin ba shi wanda ya sa a yin duk abin da ya ce a yi mu kawai za mu yi ne za mu yi ta shaidan ba za mu ce a yau annabi adam su jira maimakon ya duba wanda ya sa shi sai ya duba wanda ake a kalla in ka duba wanda ake a ka huta waye ya sa ka Allah to kaga ba sai ka tsaya tambayar annabi Allah ba kawai sai ka duba wanda ya sa ka shi da Allah zaka kai aiki da abin da Allah ya sa ka shikenan ka huta haka Allah ta'ala ce, wato illa man yata mimman yanqalibu ala aqibai sanan mu wane ne zai juya wato a bisa sa, wato ya ridda kenan bayan an ba da doka da jini ai murtaddin an jinihi da zai bar addininsa saboda wannan Allah ta'ala inna ma shara'ana laka ya Muhammad yace mun shar'anta maka ne ya Muhammad at-tawajjuha awwalan ila Baitul Maqdis farko muka ce ka kalli Baitul Maqdis kuma ka anhu sannan muka juyar da kai barin su ilal ka'abati li yazhara halu man yattabi'uka ajiba domin halin wanda zai bi ka ya bayyana wa yi uka wanda zai maka biyayya wa kabilu ma aka kuma ya fuskanci alƙibla tare da kai ai su ma ka haka duk ka fuskanta mimman kalibu ala a aqibihi sana waye zai juya baya ai da addini wa zai ridda bar addininsa. in kanan laka biratan Allah ya kodda lalle hakika in mu kafafa ce mina sakila wai wa innahu shi ko aka samu tanamul farki bainan nafari wal isbati wa in kana laka biratan tabbas lalle abu ne mai nauyi Ai hadhihi fa'alatu wannan aikin huwa sarfu tawajjuhi ila baitul maqdis ila ka'abati wato juyawa daga fuskantar baitul maqdis zuwa ka'aba ko in kana hadha al-amr aziman fil nufusi wannan abu mai nauyi ne a cikin zukata illa alal ladina hadallahu qulubahum sai waɗanda Allah ya shirya zukatansu wa aikalu suka kasance bi tasdiqin rasul da hakika manzo wa anna kullu ma ja'a bihi ta duk abin da yazo da shi fa huwa al-haqq alladhi la buryata fihi shine gaskiyar da babu kokonto a ciki wa anna allaha yaf'alu ma yasha'u Allah shi yake aikata abin da ya gama wa yahkumu ma yuridu Allah shi yake hukunta abin da yake nufi falahu an yukallifa ibadahu bima sha'a ya ga dama ya tura wa bayansa abin da ya dama wa yansaku kuma ya sha'u kuma ya ga dama ya soke abin da ya ga dama balahul ta matu? Allah shi yake da cikakken hikima wal hujjatul balighatu shi yake da cikakken hujja da isuwa fi jami'i zalika bi khilafil na fi qulubihim marad saban waɗanda a zukatansu wato akwai ciwo innahu kullama hadatha amrun irin waɗannan dukkan da abu ya faru hadisa lahum shakka sai ya kara musu shakka maimakon su kara imani sai su kara ja da baya kamar ya hasu lazina amanu iqanun wa tasdiqun kamar su waɗanda suka yi imani irin wannan in ya faru ai kara musu imani yake yi da Allah ta'ala ke wai zama unzila suratun idan aka saukar da sura to minhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana sai wai waye a cikin ku wannan aya ta kara masa imani Allah ce amma lazi da amanu waɗanda suka imani fa dukkan imani. wannan tana ƙara musu imani wa hum yastabshiruna suna farin ciki wa amma na fi qulubihim marad waɗanda kuma akwai ciwon munafinci da shakka da kafirci a zukatansu fa zaduhum bijisan ila jisin sai su ƙara musu datti da dagwalo akan dattin da ke zukatansu da dagwalo suratul tauba aya ta 124 zuwa ta 125 a kuma suratul isra aya ta 82 Allah ce wa nunzilu min alquran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin muna saukawa da alqur'ani abin da yake magani da kuma rahama ne ga mu'mini sai Allah ce wala yazidu zalimin illa khasara amma baya karawa azzalimai kuma sai kara taɗiba so alqur'ani yana cikin da mutane su kuma yana taɓar da su zo aka yi wani za kana man tabbata ala tasdiqir rasul wanda ya tabbata bisa gaskata annabi wata yi fi zalika kuma ya masa biyayya a cikin haka wata wajaha kuma ya fuskanci haifa amarahu Allah inda Allah ya sa kawai kuma Allah ka zauna lafiya don Allah maganin wayo Allah bin gairi shakkin wala rabbi ba tare da wani shakka ko kokonto ba min sadatu sahaba daga jagororin sahabbai har wata tsoro yake ce bai dan nasu mutanen mutane salluna subha suna ɗaka sallar asuba fi masjid quba a masallacin quba idza ja'a rajulun sai ga wani mutum ya zo fa qala sai ta kan unzila ala nabiyyi qur'anu an sauko da annabi qur'ani wa qad umira an yastaqbila ka'bata an kuma ce shi ya kalli alkibla fastaqbiluha zaka ku kalle ta a tawajjahu ila sahabbai duk sahabbai suka juya saboda bin umarni suka fuskanci alkibla din kamar da zuwa hadisin bukhari mai lamba ta dubu hudu da ɗari hudu da tamanin da ta a wasu bayan annahun kanu ruku'an wato saboda tsaba biyayya da wannan aya ta sauka cewa a juya a dina kallon baitul maqdisi a dawo ana kallon ta ka'aba zai to rigima anan ya ce a kallon nan ya ce a kallon nan da can da kike kallon can wasan ka Allah ko yanzu ya ce a kalli nan wani ya kuma yana ka a ciki kin ba shi ɗan ba yadda Allah yake so a yi ka huta za abin da ya mana rikici rashin zaman lafiya da tunu an Allah ya ce a yi kaza an ya ce a ba kaza an ki bari shi ya jefa mu cikin wannan tunu ko ba za a taɓa fita ba duk wata a ko wani wayo sai an yarda cewa Allah an masa laifi kuma an nemi afuwa an nemi gafara kuma an gyara kuma gyaran nan abu ne yi na yi bari na bari godiya akan ni'ima hakuri akan musifa da kuma istighfari da tuba da cikin da kike kika da an yi bidin nan za ka canji inna Allah la yughayyiru ma bi biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ذلك أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها ala قوم hatta yughayyiru ma bi anfusihim haka kawai muna cikin ni'ima muna cikin zaman lafiya muna cikin jin daɗi Allah ba zai canza ke mana musifa ba sai idan mu mun canza wato mun yi butunci mun yi kafirci mun yi ninkukunci mun yi rashin godiya mun juya wannan ni'ima maimakon mai amfani da ni'imar dama amfanin ni'ima abu biyu ne ka girmama Allah ka tausaya wa bayan Allah idan Allah ya baka kuɗi so yake ka girmama Allah da kuɗinka ka tausaya bayan Allah idan Allah ya baka mulki ka girmama Allah da mulkin ka tausaya bayan Allah idan Allah ya baka ilimi ka girmama Allah da iliminka da tausaya bayan Allah duk wata ni'ima da Allah ya maka kan abu na yake so ka yi ta girmama Allah da tausayawa bayan Allah so duk ranar da aka ce masu kuɗi sun da ganin girman Allah da kuɗin su ya sa su yi sun kina ce su bari su ki su bari kuma ita kuɗin nan kamar shi ya neme su da ƙarfin su ilma otituhu ala ilmin indi masu kuɗin sun zama ƙaruna wato ainihin wato masu mulki mu sun zama fir'auna malamanmu kuma sun zama kan'ana ko sun zama lamaruzu ko sun zama bal'ama ɗan ba'ura to kuma an shiga musifa malami ya take sani mai kuɗi ya ce kuɗin ma dabara ce ta bashi ba ta ba zakka ba baka da mulki kuma ya sha giyan mulki ya bugu yana ga adalci ma da ake so a yi da nan kamar ma adawa ake masa da wanda ya gaya masa gaskiya zama dan adawa ce ba dan jam'iyyar mu bane ba ɗan ƙungiyar mu bane ba abokin tafiya ne da shi kuma shi so shi kuma na kusa da kashi ba zai fi gaskiya ba shi kawai abin da kake zo zai fi shi kuma na nisa in ya faɗa a ce ai ba jam'iyya jam'iya ba ɗan ƙadawa ne shi kuma maso masoyin da gaya maka ba kuma wani da gaya maka an ci ɗan ƙadawa ne shi kuma masoyi ya iya gaya maka shi ya kullum zura ka zai sai a komai yana tafiya da wato saboda arziki da aka samu wato ana an abin da kawai kullum da kake ba. godiya kawai ake maka haka nan da kaga ana yi maka ai ba ungola ake maka ba haka ake yi ba haka ake yi ba gode maka ake ai to kaga kana ta ziga shi hukun ya yarda da ya baka amana ya tura maka nauyi ka koma ɗaki kai da shi ka gaya masa an ke daɗi alhamdulillah kana iya kokarin ka ɓangare kaza ɓangare kaza amma ɓangare kaza akwai gyara a ƙara zuwa ɓangare kaza domin in aka haɗa ɓangare kazan da ka yi da wannan da muka ce ka yi in ka haɗa abin zai kare kyau wannan da ka faɗi wannan sun masu aka ce ba kun daina ganin sai a hango fita cc kyamara sai ake ce ka shigo ce wannan yana maganan banza jama suna ce wannan mun yi bilbi kai ne a cikin gwamnati za ka shiga a cikin cikin gwamnati in kana yawan kawo inda aka kurakurai ko inda aka gaza kana son a gyara to sai a kulle maka kofa kuma a gina ganin ka to shi yasa zaka ga kowa sai ya zama karan farauta kowa ya zama ya shiga sai dai kuka faɗa ta yabo ya abin da zai wa shugabanni daɗi amma ba zai kawo gyara ba kuma a ɗaki ne shi kuma na waje in ya faɗa shi ɗan adawa ne a ɗan jam'iyya ba ne kuma dama ba da shi aka ci zaɓe ba to wannan musifa ita ce ta jefa mu cikin halin da muka ciki da malamanmu da masu kuɗinmu da masu mulkinmu kuma waɗannan su ne darajojin guda uku duk kowa a duniya ɗin ukun yake bi ko malam da almajiransa ko masu kuɗi da mabiyansa ko mai mulki da mabiyansa in ka samu mulki ki jawo masa wayan su kuka ba su makamai sannan shi ko malami ya samu ilimi ya zo ya baza shi a tsakanin almajiransa da kuɗin ya samu shi ma raba masa wayan su kenan mutum uku nan da kuɗi da ilimi da mulki waɗannan su ne waɗanda za a yi hisabi a kansu mai yawa ranar alkiyama kan ilimin ka kayan aiki da shi kuɗin ka ya ka sarrafa su mulkin ka ya ka sarrafa shi da ku duk kowa sai yayo Allah bayanin wannan ni'ima. Za ku shi yasa waɗanda suka yarda cewa sun ba da bi su suka huta kuma da wannan ne suka samu wannan duniya da girma su da haka yake muna tsakar sallah sai ga shi an mana a addu'a kawai mu tsaya wani mu daro kama hum ilal ka'abi wa hum ruku'un suna ma cikin ruku'un ba su tsaya sun ɗago ba sai kawai suka juya wa yi jilla ala kamali ta'atihim lillahi wa li rasulihi wannan yana nuni zuwa ga cikar biyayyar su ga Allah da manzansa wan qiyadihim li awamirillahi eh, azza wa da kuma yadda suke miƙa wuya zuwa ga umarnin Allah ba tare da ɓata lokaci ba Allah ce ma kana Allah bi a imanukum Allah bai kasance zai tozarta imaninku ba ai salatukum ila buki mutabiki qabla zalika irin sallar da kuka yi suna kallon baitul maqdisi ma kana yudrika sawabuha inda Allah ladinka ba zai tozarta ba a Allah wa fi sahihi an al-bara ya zo a hadisin bukhari daga malam bara manyan sahabbai yace ma ta qaumun ko sun mutu kanu sallo na hadisin mutane suna sallah suna kallon can a masu rasu a kalan nasu sai mutane suka ce ma halihun fi su to ya su suke Allah ta'ala amma kana Allah duka imana ko Allah ba zai zafi imanin ku ba haka ne ga mana ayoyin nan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الحمد لله wannan shine mu na farko insha Allah za mu tsora mu ci gaba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka kure Allah ya ci mana subhanakallahumma wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته